رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa muna jira da godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya saki ba mu dama muka dawo domin ci gaba da karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muke karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah idan ba manta ba mun kai karshen tafiya ta karshe wadda daga gare ta za a sallami kuma mu ambaci addu'o'i waɗanda ake yi a cikin wannan tafiyar kami a sallami bayan ah, tafiya akwai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai isti'aza wato roko Allah tsare ka daga ababe guda hudu wanda mu ambace su sannan kuma akwai addu'o'i wanda za ka yi kafin ka sallame wanda muka yi bayanin cewa kana iya ka yi su bayan wato cikin wannan tafiyar kafin ka sallame kana iya kuma ka yi su bayan ka sallame duka addu'o'i ne sannan kuma nau'ukan suna da yawa kamar da Muhammad Nasiruddin Albani ya ambata ya kawo muna kusan nau'i guda goma saboda muhimmanci wa'annan addu'o'in to shi na nake ganin cewa a wannan karatun mu namu na yau wannan darasin namu to za mu ɗauko wa'annan addu'o'in da ya ambata guda goma ɗin nan mu sake karanta su da kuma bayani akan su a gurguje domin fa'ida ta gami wa'annan addu'o'in guda goma da ya kawo ya ce addu'a qabla salami wa anwa'u addu'a kamin a sallame da kuma nau'ukan wa'annan addu'ar na'am wa kana sallallahu alaihi wa sallama yadda fi salati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a a cikin sallarsa bi adiyati mutanawwi'a da addu'o'i wa'anda suka sha wato nau'i nau'i kala kala ba ɗaya ba taratan bi hada wa taratan bi hada wani lokaci addu'a da wannan wani lokaci kuma sai da wancan wa aqarra adiyatan ukhra kuma akwai wasu addu'o'i wa'anda wasu sahabbai suka yi kuma ya tabbatar yace sun yi wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma sha kuma ya umurci mai sallah ya zaɓa daga cikin su wanda ya ga dama ya ɗauki wanda ya ga dama ba dole sai ya yi su duka ba ya zaɓi wanda yake so wa haka hiya to ga su kamar haka Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal maghrib wannan ita addu'a ta farko mai cewa ya Allah ina roƙon ka tsari min azabil qabri daga azabar kabari wa uzu bika min fitnatil masihid dajjal ina roƙon ka tsari ka tsari daga fitnar masihid dajjal mu bayani game da masihid dajjal dinnan wanda ke zuwa ƙarshen zamani kuma ya ribaci imani wasu ya raba su da imani wa uzu bika min fitnatil mahya wal mamati ina roƙon ka tsari ka tsari daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa fitinar rayuwa tana daga cikin fitinar rayuwa wato gani abin da baka son gani ko jin abin da baka son ji ko ya raba ka da imaninka ko ya raba ka da musuluncinka wal mamat haka fitinan mutuwa ita kuma ta shafi abin da ake faruwa a ran tashin kiyama irin azabobin da ake a ran tashin kiyama irin fitinar da ke cikin siradi irin fitinar da ke cikin kabari wanda tambayoyin da ake yi Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrib ka sake cewa ya Allah ina roƙon ka tsari min al-ma'asam daga sabo shu'umci na sabo sabon Allah shi umini yana iya kawo ma bala'i a duniya yana iya kawo ma bala'i a lahira kace duk kana roƙo Allah kare ka daga wannan wal maghrib da bashi shi ma bashi bala'i ne mun bayani sa sai kace kuma Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du wannan shine nau'i na biyu cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu ya Allah ina ka tsari daga sharri abunda ni aikata wa min sharri ma lam a'mal da kuma sharri abunda bai aikata ba ba'du bayan wannan wannan ma kana yin ta kamin ka sallami kana yin ta kuma bayan ka sallami duk addu'o'i ne nau'i ka ne na cikin addu'o'in da ake yi bayan an kammala tafiya an kammala salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kami a sallami sai kuma nau'i na uku Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah ka sassauka mini hisabi mai sauki a ran tashin kiyama idan ka zo a yi min hisabi mai sassauci wanda za a tuwa mini asiri a ce kawai in wuce aljanna ba sai an yi dogon bincike ba domin dogon bincike zai sa a gano laifinka ba wanda za a wa bincike mai tsarni a yi masa dogon bincike face sai an gano laifinsa wannan shine nau'i na uku cikin nau'ukan addu'o'in da Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo mana wanda ake yi kami a sallami nau'i na hudu shine yake Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika ala al khalq ahayni ma alimta al hayatu khayran li وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواة الحكم والأدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نئيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقضي وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيدنا بزينة الإيمان وجعلنا هداة محتدين wannan nau'i shine nau'i na hudu mai tsoro yana da tsoro gaskiya don ya tsara wa'anda muka karanto duka baya yana cewa Allahumma bi ilmikal ghaib ya Allah kai ne ke da ilimin gaibi ba wanda ya san gaibi in ba kai ba wa qudratika alal khalqi ya Allah kai ke da iko akan halitta gaba daya ba wanda ke da iko akan halitta in ba kai ba kai ke juyo su yadda kaga dama ka raya wanda kaga dama ka kashe wanda kaga dama ka azurta wanda kaga dama ka talauta wanda kaga dama ka ba wanda kaga dama lafiya ka hana ma wanda kaga dama lafiyar ahayini ma alimtal hayata ya Allah ka raya ni matukar kasar rayuwa ita ce alkhairi a gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka karɓi rayuwata idan dai wannan rayuwa karɓar rayuwa shine alkhairi kenan idan rayuwata a nan duniya ci gaba da rayuwata shine alkhairi a gare ni zan zan aikata aiki alkhairi na zan iske a Allah ka ci gaba da rayuwa idan kuma rayuwar da zan yi a nan duniya rayuwa ce wadda ke tattare da hadari rayuwa ce da ke tattare da matsaloli rayuwa ce wadda kila tana iya ta jawo mini shiga wuta a ran tashin kiyama ya Allah ka karɓi rayuwata haka wannan ka ba Allah zabi kenan Allahumma kashi khashiyataka fil ghaibi wash shahada kace ya Allah ina roƙonka tsoronka lokacin da ake cikin gaibi ko lokacin da ake ga hili ke da lokacin da nake ni kadai ko lokacin da nake tare da mutane ka bani tsoron Allah domin wannan yana shi ke da wahala tsoron Allah lokacin da kake kai kadai lokacin da kana cikin mutane ba mamaki mutum ya nuna yana tsoron Allah eh, sai ya zan baya wani aiki saboda gani idan mutane amma idan shi kadai ne sai ya aikata wannan aikin to kaga wannan ya nuna kenan ba tsoron Allah yake ba tsoron mutane ke. to shi na kan roki Allah ya baka iko ka zama kai mai tsoron Allah ne lokacin da kana kai kadai haka kuma kai mai tsoron Allah ne a lokacin da kana tare da mutane was'aluka kalimatal haqq ina roƙonka in faɗi gaskiya ko min ɗacinta ina roƙonka kalimar gaskiya ko min adalta ko min ɗacinta wato ina roƙonka kalimar gaskiya wasu malamai suka ce kalimar asul haƙi nan ita ce kalimar shahada kenan ina roƙonka tauhidi kenan wata ruwa ma ta ce al-hukum wato kalimatul hukum wal adl da kuma ina roƙonka adalci fil ghadbi war riba in ga mai adalci lokacin da na hasala ko kuma lokacin da ina cikin gamsuwa ba tare da hasala ba was'aluka alqasda fil faqr wal gina ina roƙonka wato ka bani wadata zuci a lokacin da ina cikin wadata ko lokacin da ina cikin talauci yanzu ina da wadata zuci domin wadatar zuci shine wadata sai ka sake cewa wa as'aluka na'iman la yabidu ina roƙonka ni'imar da baya karewa was'aluka ƙurrata ainin la fadu ina roƙonka da zai iya natsar min da idanu in ga abin da zai kwantar min da hankali wanda kuma baya karewa wala tanqadi baya yankewa was'aluka riba ba'da al-qada ina roƙonka yarda bayan ka riga ka hukunci kina ina roƙonka duk hukuncin da zaka yi mini kuma in gamsu da shi in yarda da shi was'aluka barda al-aishi ba'da al-mauti ina roƙonka sanyin rayuwa bayan an mutu kina in samu sanyin rayuwa bayan na bar duniyar nan in samu ni'iman aljanna bayan na bar duniya was'aluka lafzatan nazari ila wajhika ina roƙonka jin dadin kallonka ko kuma kallo zuwa ga huskarka anan kana roƙo Allah subhanahu wataala ya baka iko gani Allah a ran tashin kiyama domin masu imani su kadai ne yake ganin Allah a ran tashin kiyama shi yasa Allah sifanta su da cewa wujuhun yawma idhin nabira ila rabbiha nabira a wannan rana zaka samu wasu fuskoki waɗanda suke masu ni'ima ne suna kallon ubangijin su wannan ya nuna kenan masu imani su ne kadai ke iya gari Allah amma su kafirai wa innahum yawma idhin an rabbihim lamahjubuna Allah ya ce su arna a ran tashin kiyama mahjubuna ne ba sa iya gani Allah Allah bai ba su dama su ga Allah kenan kai kana roƙon ka zama cikin mu'mina waɗanda ke gani Allah a ran tashin kiyama domin arna ba sa gani Allah was'aluka shauqa ila liqa'ika ina roƙonka son gamuwa da kai domin son gamuwa da Allah shi ma imani ne manzo Allah na cewa man ahabba liqa Allah ya Allahu liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'a wanda ke son gamuwa da Allah shi ma Allah yakan so gamuwa da shi wanda kuma baya son gamuwa da Allah Allah baya bukatar gamuwa da shi to kaga nan kana bukatar kenan ya zama kana bukatar gamuwa da Allah kenan ya zama kai kana shauƙin haɗuwarka da ubangijinka domin zaka tarar da alkhairin da ya wuce wanda kake a cikin sa nan duniya kenan ka zama mai cikakken imani da Allah mai eh, yarda da hukuncin Allah fi ghairi barra birra kuma ba tare da wani ciwo mai cutarwa ba kenan ina fatar ga mawana da ubangiji ba tare da wani ciwo ya same ni ba don akwai wanda idan ciwo ya same shi a wannan lokacin zai gurin cewa dama da ya mutu ya gamu da ubangiji Allah. to ni ba hakan ba ina ina da cikakken lafiyata amma kuma hakan ina fatar gamuwa da kai saboda duk wanda ke son gamuwa da kai kai ma Allah kana son gamuwa da shi domin hadisi ya fassara mana wannan ma'anar wato man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a yake cewa mumini idan zai mutu idan yayi aiki na kwarai to za a zo mala'iku za su zo su yi masa bushara da shiga aljanna a wannan lokacin da za su yi masa bushara da shiga aljanna suna nuna masa ya kare da wahalar duniya zai shiga ni'imomin da ke cikin lahira zai ji daɗi zai yi rayuwa mai kyau to wannan lokacin zai matsuma ba a ƙare ida ɗibar rayuwar ba ya faɗa wa ni'imomin amma wanda shi kuma arne ne idan aka zo shi kuma za a ɗibi rayuwarsa a wannan lokacin za a yi masa bushara da bala'in da zai cimma a nan gaba za a gaya masa zai cimma wuta zai cimma kunamu zai cimma macizai zai cimma bala'i akwai azaba akwai bugun akwai kira akwai bala'in da za a masa can zai shiga rijiyar wuta za a yi masa kaza a wannan lokacin zai gurin dama dai bai mutum ba to kaga zai kyamaci mutuwa kenan a wannan lokacin zai kyamaci gamuwa da Allah to amma kaga shi wancan muminin wannan lokaci yana fata ya gamu da Allah to kaga shi yasa Allah manzo Allah ke cewa man ahabba liqa Allah ya habba Allah liqa'a lokacin da Aisha ta masa wannan tambaya sai ba ta wannan amsa sai domin tana cewa ya manzo Allah ai duka ne muna tsoron mutuwa ne sai manzo Allah ke ba shi ake nuhi ba ai ba wanda ba ya tsoron mutuwa amma mumini a lokacin da ya zo mutuwa to za a turo mala'iku sai su masa bushara cewa zai shiga aljanna a wannan lokacin ba abin da yake bukata yake so kamar gamuwa da ubangijinsa Allah shi ko arne a wannan lokacin za a yi masa bushara da shiga cikin bala'i da azaba a wannan lokacin ba abin da yake kyama kamar gamuwa da Allah to shi mumini lokacin da ya bukaci gamuwa da Allah sai Allah ya ƙara sonsa. shi arne lokacin da yake kyamar gamuwa da Allah nan ma sai Allah sai ya kyamace shi ya kishi Allah ka kare mu to nan kana roƙo Allah ya sa ka cikin mumini waɗanda ke son gamuwa da Allah wala fitnatin mudilla kada kuma ba cikin fitina ba wadda ke batarwa to ina roƙo Allah kare ni daga fitina wadda ke sa mutum ya bace domin akwai fitina da ke sa mutum ya bace har ya rubuta addinin sa Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah ka kawata mu da imani domin imani kawa ne mai matukar muhimmanci wanda Allah ya ba imani to iya kawa shine kawar imani yake waja'alna hudatal mutadin Allah ka sanya mu shiriyayyu masu shirwa wannan ita ce shine nau'i na hudu cikin addu'o'in da muka karanta sai nau'i na biyar وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يقول النبي يقول يا أبو بكر الصديق ويكفأ وسؤدو إيما ثم تكر مهمنش ya koya ma masoyinsa abubakar ya ce ga abin da zai fara a cikin addu'arsa lokacin da yake sallah lokacin kamin ya sallami ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ya Allah na zalunci kai na zalunci mai dimbin yawa kuma ba mai gafarta zunubi in ba kai ba ya Allah ya Allah ka gafarta mini gafara daga wajenka ya Allah ka yi mini rahama domin kai mai gafara ne kai mai jinkai ne wannan addu'a ce da manzo Allah ya koya ma Abubakar Siddiq wanda addu'a tana da matuƙar muhimmanci domin kaga a lokacin da kake yin ta ka riga ka furta cewa kai mai laifi ne mutum ya furta yana da laifi ya yi sauki Allah ya yi masa kamar ma a ce kai kana laifi baka ko san kayi laifi ba bayan haka kuma ka zo ka girma girmama Allah ka kamba ma Allah kuma ka ba ka yi saranda zuwa gare shi kuma ka nuna shi kadai ke gafara kuma kana roƙon ya gafarta maka to wannan ma Allah subhanahu wataala zai gafarta maka idan ka yaka wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci domin ganin cewa annabi ya koya ma masoyinsa Abubakar Siddiq wannan addu'a wa mara aisha ta radiyallahu ta'ala an ta kula nau'i na shida cikin nau'ukan addu'o'in da ake yi kami a sallami wato addu'ar da manzo Allah koya ma Aisha diyar Abubakar Siddiq wancan wanda ya koya ma babanta ne yanzu ko ita Aisha diyar Abubakar Siddiq matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uwar mu'minai annabi ya ce mata in zaki addu'a a cikin sallah kamin ki sallame ki ce allahuma inni as'aluka min alkhairi kulle ajilihi wa ajilihi ma limtu minhu wa ma وأعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala aqibatahu li rashda wannan ita kuma ita ce addu'ar da annabi ya koya ma matarsa Aisha uwar muminai yana cewa ki ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ya Allah ina roƙonka alkhairi gaba da yasa irin alkhairi alkhairin sama alkhairin kasa alkhairin jiya alkhairin yau kowane irin alkhairi da ina roƙo alkhairi ajilihi wa ajilihi wanda ya zo da wanda ake jiran zuwansa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ma ban sani ba wa uzu bika min sharri kulli ina roƙonka tsari daga sharri gaba sa shi ma dai ajilihi hewa ajilihi wanda ya riga ya zo da wanda ana jiran zuwansa ma alimtu minhu wa ma lam alam wanda na sani da wanda ban sani ba wa as'aluka wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka wata ruwa tace ni wa as'aluka wata ruwa kuma take cewa Allahumma inni as'aluka ina roƙonka aljannata aljanna wa ma qarraba ilaiha da abun da zai iya kai ka zuwa ga aljanna domin akwai ayyukan da za su ja ka zuwa aljanna kamar yadda akwai ayyuka kuma inda za su ja ka zuwa ga wuta min qaulin na magana ce au amalin ko kuma aikin wa a'udhu bika minan nari Allah ina roƙonka tsari daga wuta wa ma qarraba ilaiha da kuma abun da zai ja ka zuwa ga wutar min qaulin au amalin shi ma dai magana ce ko aiki wanda zai iya ja ka zuwa ga wuta Allah ina roƙonka ka kare ni daga wannan aikin ɗauko wannan maganar was'aluka wa fi riwayati allahumma inni as'aluka wata ruwa tace ya allah ina roƙonka wata ruwa tace kuma wa as'aluka ina roƙonka min alkhairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka ina roƙonka alkhairin da bawanka manzonka muhammad sallallahu alaihi wa wasallama ya roƙe ka wa a'udhu bika min sharri ma sta'azaka minhu abduka wa rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wa wasallam ina roƙonka tsani abinda shi annabin ka bawanka manzonka Muhammad ya roki tsari gare shi nima ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga wannan abu dukkan alkhairin da manzo Allah ya roƙa ina roƙonka wannan alkhairi dukkan sharrin da manzo Allah ya roki Allah ka kare shi daga wannan sharrin nima ina roƙonka Allah ka kare ni daga wannan sharrin kaga wannan addu'a ce jami'a واسألك ما قضيت لي من أمر an tajala aqibatahu li rashidan ina roƙonka duk wani al'amarin da ka yanke min hukuncin cewa ga abin da zai same ni ko ga abin da zan samu to ka sanya ƙarshe al'amarin wannan hukunci ya zama mini shiriya ya zama mini alkhairi ya zama mini ci gaba wannan ita ce addu'a ta bakwai cikin addu'o'in da ake wanda almewa zaka zabi ɗaya wanda ya fi ma sauki sai kai ko ka zabi biyu ko uku ko abin da kake iyawa sai na bakwai wa qala li rajulin annabi ya faɗa wani mutum mata kulu fi salati mi kake faɗa cikin sallah wannan mutum wannan ne da yazo yana ana aka kawo karansa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ana cikin sallah tare da Mu'adh ya yanke sallah ya tafi yasa to aka kira shi aka gaya masa lalle an kai karaka ga manzo Allah yace to shi ko tun aka kara kai ga manzo Allah zai kowa manzo Allah bayani abin da ke faruwa aka je aka iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa sai manzo Allah sai aka kira wannan bawan Allah yana zuwa manzo Allah ce masa me yasa ana cikin sallah kai yanke sallah ka tafiyar ka yace ya manzo Allah mu'abi yana zuwa a wajenka sai yayi hira tare da kai ku kare hira sai ku yi sallar isha bayan kun kare sallar isha sai ya tashi kuma daga nan a kafa ya tafi har ƙauyen namu idan ya je ya same mu na can muna zaman jiransa sai kuma yayi sallah tare da mu in ya zo kuma ya kabbarta ne limamin mu kuma bayan ya riga ya sallah ta kai yanzu idan zai bi sallah kuma sai ya jawo doguwar sura mu riga mun gaji da jiransa kuma gashi yanzu ya jawo dogo sura mu ko muna da lalurori to nan shi yasa kawai da rana ina cikin gajiya ina cikin lalurori na kawai ni yanke sallah ni je ni ta wa sallah ni tafiya ta to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye shi yace to yadda kira mu'azu sai wa mu'azu fada yace mu'azu ka daina kira mutane ka daina wa mutane irin wannan ka daina jan mutane da irin wannan sallah ka rinka takaitawa to daga nan kuma sai ce ma bawan Allah nan kai kuma me kake faɗa a cikin sallar ka lokacin da ka koma gehe kai sallah kai kadai ka kyale mu'azu ala sai ka cewa zan yi sallah inna qari sallah li sahudu da yake har ya ka yake ata shahadu zan yi tahiyya thumma allah aljanna ba na kare tafiya da salati sai in zo kuma sai in roƙi Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nari sai in roke shi tsari daga wuta in roke shi ya bani aljanna in roke shi ya kare ni daga wuta amma wallahi amma ni na rantse ma da Allah ya manzo Allah ma uhsinu dandanatuka wala dandanatu mu'adhin gunguninka da gungunin mu'azu ban iya ba don naji kana gunguni kana sallah waje addu'o'inka haka shi ma mu'azin ina jito ban iya ba amma ni ka ni iya kawai in roki Allah aljanna in roki Allah kare ni daga wuta wannan shine kada ni iya sai manzo Allah yake ce masa haula hanu dandinu to da ni da mu'azin duka ai duk wato abubuwan da muke gungunin da muke yi duk bai wuce abun ga da roƙa ba abun ga da kan roƙa shine mu ma muke yi gungunin mu bai wuce roƙon Allah ya kare mu daga wuta roƙon Allah ya ba mu shiga aljanna iya gungunin adam ai bai wuce wannan ba saboda mu ma ai nan muka tsaya kaga wannan addu'a addu'a ce wanda wani yayi annabi ya tabbatar da shi to kaga ta zama sunna taqririya kamar yadda kamar ta muna a can ba yace akwai wanda shi annabi yayi ya koya ma al'umma akwai wanda wasu daga cikin sabai ne suka yi annabi ya tabbatar da su sai na takwas wa sami'a rajulan yaqulu fi tashahhudi ji wani mutum yana fada a cikin tafiyar sa yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwayatin billah al-wahid al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا آد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم annabi ya ji wani mutum shi ma kansa wannan ne ya ji shi yana sallah shi ma ya cikin sallah cikin addu'a bayan ya kare tafiya kamin ya sallame sai yake faɗin wannan addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah ina roƙonka wa fi ruwatin billah ina roƙonka da Allah al-wahid ya Allah makadaici wanda babu na biyu al-ahad wanda shi ne shi kadai as-samad wanda ake nufi da buƙata, alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai taba haihuwa ba hakan ba a haife shi ba kuma walam yakul lahu kufuwan ahad bai da wanda ya tamka da shi bai da kama ya wanda ke da wa'annan sifofin ina roƙonka an takfira li zunubi ka gafarta min zunubi na gaba ɗayansa innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara Allah kai ne mai jinkai fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah baya ji wannan bawa Allah yayi wannan addu'a mai kima mai tsada sai ke ce masa kad gufirala kad gufirala an gafarta masa an gafarta masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka kuma nau'i na tara wa sami'a akhar yaqulu fi tashahhudihi aidan ya ji wani mutum yana faɗan addu'a a cikin tafiyarsa yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak المناب يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيدي لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى من قال صلى الله عليه وسلم يجونا ji wannan ينا ودنا الدعاء في addu'a ya ce wa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah ina roƙonka saboda kai ne ke da yabo kai ne ake yaba ma a sama a ƙasa kai ne mutane da aljanu da ƙwari da dabbobi da itatuwa ke yaba ma ya Allah kai ke da wannan yabon shi yasa ma kai da kanka kake yaba ma kanka gurare daban-daban kace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab kace alhamdulillahi rabbil alamin kace alhamdulillahi allazi بيده الملك وهو على كل شيء قدير كتي الحمد لله فاطر السماوات والارض da sauran gurare na Allah da kansa yake cewa alhamdulillah to kai ne ke da wannan alhamdu ya Allah la ilaha illa anta ba wanda ake bautawa da gaskiya in ba kai ba wahadaka la sharika lak kai kadai kake baka da abokin tarayya laka wato baka da abokin tarayya almannan kai ne abun wato kai ne mai kyauta mai baiwar da ba wanda ke kyauta irin taka ya badi as-samawati wal ardh ya wanda ya kaga halittar sama da ƙasa ba tare da ya ga wani yayi ba ya koya kai ne ka kaga abunka da kanka ya ya zalgalali wal ikram ya wanda ke da girma ya wanda ke da ikrami karramawa da girmamawa ya hayyu ya qayyum ya wanda ke da rayuwa ya wanda ke da dadde babu bai da farko bai da karshe inni as'aluka aljanna ina roƙonka aljanna kaga wannan bawan Allah da annabi ya gina wannan addu'ar confirm tabbas mutum ne wanda ya kore a harshen larabci ya kore a harshen eh, kalimomi na musulunci ya kore kuma wato a sanin tauhidi domin wannan iya tauhidi iya tauhidi wannan shine abin da ya ambata domin ya girmama Allah ya ma Allah ya yi tauhidi koyi da gaske a ƙarshe bayan ya ƙara wannan fadanci da bambadanci gaban Allah sai ce inni as'aluka aljanna ina roƙonka aljanna wa uzu bika minan nar ina roƙonka tsari daga wuta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fada bayan ya ji wannan addu'a mai matukar muhimmanci mai kima annabi da yaji ji bawan Allah ne yayi wannan addu'a sai annabi yake masa bansa tadaruna bima za da ko kun san bima da da irin wa'anne kalmomi ne yayi amfani da su a wajen wannan addu'a nan tashi da yayi ko kun sani qalu Allah wa rasuluhu alam sabai suka ce Allah da manzo ne su suka sani ba mu sani ba sabai suna da matukar ladabi ga manzo Allah a duk lokacin da manzo Allah ta biye take kun san kaza sai ce Allah wa rasuluhu alam Allah da manzo Allah sani saboda ladabi da girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah Allah kadai ya sani da sai Allah da manzo ne su suka sani mu ba mu sani ba ya manzo Allah ba mu san ko da wa'anne kalmomi ne wannan addu'ar ba qala sai manzo Allah ce wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rayuwata take a hannunsa laqad da Allah bismihi al-azim ya roki Allah da sunansa wanda ake cewa ismullahi al-azim ko kuma fi riwayatin al-azam ya roki Allah bismihi al-azam da sunansa wanda ake cewa ismullahi al-azam suna Allah mafi girma wannan sunan wanda allazi idza du'iya bihi ajab wanda idan aka roki Allah da wannan suna Allah zai karba wa idza su'ila bihi ata idan aka tambaye shi aka roke shi zai bayar da wannan abun da aka roka in kai addu'a da wannan suna Allah zai karba in kan roka Allah zai biya maka yake to wannan wannan addu'ar yayi kenan ga ismullahi al'azam daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ismullahi al'azam malamai sun ce wannan addu'ar gaba ɗayanta ismullahi al'azam ne domin mutumin ya yi amfani da kalmomi masu matukar muhimmanci masu nuna saranda masu nuna tauhidi masu nuna kadaita Allah subhanahu wataala wasu kuma suka ce a cikin um, wannan addu'ar gaba daya inda ismullahi al'azam yake shine inda yake ya hayyu ya qayyum shine ismullahi al'azam ya Allah ka samu dace a takaice dai akwai ismullahi al'azam a cikin wannan addu'a kamar da annabi ya faɗa wannan ita ce addu'a ta tara wanda ya kawo sai addu'a ta goma wa kana min akhir ma yaqulu bayna tashahhud wa taslim annabi ya kasance yana da ke abin da yake fada cikin addu’a ƙarshen abin da yake fada tsakanin tafiya da sallamewa ke nan kami ya sallami ban ya kammala tafiyarsa yana cewa kuma har yanzu Allahumma zille ma ƙaddamtu wa ma akhartu wa ma asarartu wa ma alantu wa ma asaraftu wa an ta'alamu bihi minni antal muqaddim wa la ilaha illa anta manasa Allahumma silli ma qaddamtu ya Allah zunubi na da ni gabatar duk Allah ka yahe mini wa ma akhatu zunubi na wanda ni jinkirta ban yi ba zan yi anan gaba Allah ka yahe wa ma asarartu wanda ni asirta ni kadai ne sani daga ni sai kai ya Allah ka yahe wa ma lantu wanda ni bayyana har mutane sun sa ina ya Allah ka yahe wa ma saraftu wanda ni sakaci ni barna a ciki ni wuce gona da iri cikin barna cikin zunubi na Allah yahe mini wa ma an ta'lamu bihi mini da ma wanda Allah kai kadai ka sani ni ko ni kan na ban san shi ba za ku zanubi da kawa Allah sabo amma kai baka ma sani ba Allah kace du ayahi bayan haka kuma kace antal muqaddim ka dawo kana girmama Allah kai ne mai gabatarwa ka sa mutu ya wuce gaba kuma ka daga shi ka daga darajar sa ya wuce a gaba wa antal muakhir kai ne ke mai da mutum baya yana gaba ya dawo baya gaba ta koma baya Allah kai ke hakan kai ke daga darajar wanda kaga dama ka kaskanta wanda kaga dama qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shike da wannan sifofin ya daga wanda ya ga dama ya kaskanta wanda ya ga dama ya girmama wanda ya ga dama ya walakanta wanda ya ga dama wannan aikin Allah ne la ilaha illa anta ba wanda ake bautawa da cancanta in ba kai ba ya Allah to wannan addu'a ita ce addu'a ta goma wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a cikin wannan littafi wanda annabi yake yin su wani lokaci yayi da wannan wani lokaci yayi da wannan cikin goman nan ne yana iya yi da su kana iya hada biyu kana iya hada uku kana iya yin su gaba daya kana iya kai guda kadai yau gobe ka yi wani jibi ka yi wani ko kuma ma ka samu gudan kadai yau ka yi shi gobe ka yi shi jibi ka yi shi duk ba laifi ne ba sai dai wanda ya yi su da yawa zai ɗara ka lada saboda shi ko ya ƙara wanda ya ƙara kuma to zai hi kalada wanda ya aiki mai yawa zai hi wanda ya aiki kadan ya Allah ka ba mu iko yin wa'annan addu'o'in a cikin sallar mu wannan fa duka kamar yadda muka gabatar ana yin su ne tsakanin tafiya da sallamiwa haka kuma ana iya yin su bayan ka sallami sai at-taslim sai sallamewa an kammala sallah kenan sallamewa thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallama daga hannunsa na dama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallallahu alaihi wasallam sai diba wani bangare hannunsa na gojen sallama haka yake assalamu alaikum wa rahmatullah haka yake haka ya kamata mu rike maza mu da matan mu hatta yura bayaba khaddihil al-ayman sai an ga hasken kumatunsa na dama in ya jibo wajen bangaren daman sai an ga wannan hasken kumatun nasa na dama mutane da ke bangaren daman wayan ya sare sannan kuma ya sake komawa ɓangaren hannunsa na hago sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah nan ma hatta yura bayadu khaddihi al-aysar sai an ga hasken kumatunsa na hagu nan ma in ya jiyo ta bangare hannu hagu kaga ya sallama biyu kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan haka yake yi haka sabai suka ruwaito muna haka manzo Allah yake sallamewa in ya kai karshen tahiyya da addu'o'in sa bayan salati to zaka ji ce assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren hagu yadda in ya juya bangaren dama sai an ga farin sa, haka in bangaren hagu ma sai an gani wa kana ayanan yazudu fit taslimatil ula wani lokaci kuma a sallama farkon to yakan ƙara wa barakatu maimakon ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya tsaya da sai ya ƙara ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ya sake dawo bangare hagu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai shi haka yake kenan bangaren sa ta farko wanda yake bangaren dama wani lokaci yakan ƙara ya bata jumla uku cikakkunsu wato completely sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu domin sallama tana da jumla guda uku su ne completely sallama in ka ce assalamu alaikum ka yi sallama in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka yi sallama kaga biyu kenan in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kaga ka kai da yaji kenan shine koli shi yasa manzo Allah ce idan ka ci ma mutane ka ce assalamu alaikum za a baka lada daya in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah za a baka lada guda 20 wato wancan za a baka goma ne so in ci za a baka goma idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah za a baka lada guda 20 in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za a baka lada 30 inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani lokaci manzo Allah sai ya tsiya waje 20 kenan jumla biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah a sallama ta farko sallama ta biyu ma sai ya haka wani lokaci kuma sallama ta farko sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh sallama ta biyu kuma sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa kana idza qala an yaminihi wani lokaci kuma ya kasance idan ya fara bangaren damansa assalamu alaikum wa rahmatullah a ahyanan wani lokaci yakan takaita ala kauli an ya sari assalamu alaikum sai ce assalamu alaikum wajen bangare hagu kenan wata sura kuma ta uku tuna mun gaya muku ta biyu wato mun gaya muku sura biyu ta salama manzo Allah ta uku kuma wani lokaci idan ya zo yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah bangare hannun dama sallama farko kenan sai ya sake dawa bangare hannun hagu sai ce assalamu alaikum sallama guda sai ya tsaya to kaga yanzu ya mi ya yi sallama eh, mai eh, jumla biyu ta farko ya yi sallama mai jumla ɗaya ta farko waccan kuma sai ya buge su gaba ɗaya jumla biyu biyu waccan kuma sai ya yi eh, jumla uku a can sai ya yi jumla biyu a nan to wa'ina su ne sifofin sallamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har yanzu wa hayanin kani yusallimu taslimatan wahidatan assalamu alaikum wani lokaci kuma yakan yi sallama guda kadai sallama guda sai ce assalamu alaikum sai ya tsaya nan tilqa wajen yi gaban huskarsa ya melu ila shaqil ayman shay'an sai dan karkata wajen hannunsa na hagu kadan au qalilan ko kadan idan juya amma dai zai dibi gaban ce assalamu alaikum ya dan karkata wajen dama kadan sallama guda kenan lokacin da zai sallama ɗaya kenan mafi yawa sallama biyu yake yi mafi yawa shi yasa ma akwai malaman da suka ce sallama biyu din nan da aka ya yayi hadisin Aisha ne matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ta rawaito sallama daya sai suka ce to wannan sallamar ɗayan da yake yi a gida ne aka rawaito amma duk sahabbansa da yake sallah tare da su a masallace da suka ruwaito gare mu suka sa ga manzo Allah suka gaya muna to shine sallama biyu yake to nan da aka zo sai aka ga Aisha ta ruwaito sallama ɗaya to sai aka ce tunna Aisha ce kaga ita ai a gida ne saboda ka gida ta ruwaito to ba mamaki masallaci ta ruwaito ba mamaki a gida ne mu abu ne da ya tabbata sunna da annabi yayi sallama daya yayi sallama biyu mun ga mafi rinjayen sa sallama biyu yake to ya halatta kai sallama biyu ya halatta kai sallama daya sai dai sallama biyu ya yawa wallahu ta'ala alam wa kanu yushiruna bi aidihim idza sallamu anil yamini wa anil shimali fara'ahum rasulullahi faqala ma sha'anukum tushiruna bi aidikum ka annaha aznaba khayli shummasin ko aznaba khayli shamsin idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wala yumi' bi yadihi falamma sallu ma'ahu aidan lam yaf'alu dhalika wa fi riwayatin innama yakfi ahadukum an yada yadahu ala fakhdi thumma yusallimu ala akhihi amin ala yamin man ala yaminihi wa shimalihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana kuma yana sallah tare da sahabbansa sai ya zama ya ga sahabban nasa da suka sallame sai suka yi ishara da hannun dama da kuma hannunsu wato bangaren dama da bangaren hagu maimakon su yi ishara da kai sai suka yi ishara da hannu assalamu alaikum ya miƙe hannunsa wato ya yi ishara ya yi nuni da hannu bangaren dama ya sake nuni kuma bangaren hannu hagu sai ga sun yi haka sai manzo Allah ya ce musu kaga shi manzo Allah in ya ga ana yi in ya ga ibada in ta yi daidai sai ya ce ta yi daidai in ba ta daidai ba ce a gyara to yanzu da ga sun yi haka sai ke ce musu wa يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال فرعاهم فقال ما al-shimal fara'ahum fa qala ma sha'anukum tashiruna bi aydikum yake ينكو هنو الناكو kuna nuni da yatsunku da hannayenku hannuwan naku yake me yasa kuke miƙe wa'annan hannuwan yatsun naku bangaren dama da bangaren hagu ka annaha aznaba khailin shummus kamar raƙuma ne wa'anda suka hinjire ma masu su sa raƙumi idan raƙumi a doki idan yaki ya ya hingire ma zaka ga ya cire bindin sama ya sheka da gudu ya ce to ya nika hannayen naku kamar raƙumin da ya hingire ma mai shi kuna mika eh, yatsun naku bangaren dama da bangaren hagu ba haka za ku yi ba yace idza sallama ahadukum ga yadda za ku yi idan ɗayan ku zai yi sallama falyultafit falyaltafit ila sahibi ya dan wayo ya bangare hannunsa wajen bangaren sa na dama wajen dan uwansa dake hannun dama wala yumi da yi amma kada yi ma'i da hannunsa da kai zai yi falamma sallu ma'ahu aidan lam yafalu zalika da aka sake sallah ta gaba sai ga sabai ba su yi haka ba sai suka yi kamar yadda annabi ya koya musu sallallahu alaihi wasallam domin su sabon manzo Allah sun samu rahama sun samu jin kai na Allah gaban manzo Allah suke ibada in ta yi daidai annabi ce ta yi daidai in ba ta yi ba annabi ce a gyara mu ba mu da wannan dole mu abinda zai sa kawai mu gane cewa sallar mu ta yi daidai mu dauka da manzo Allah mu karanta ba kai za ka kago ba ka ce ka yi eh to ta yi daidai a'a wallahi ba ka sani ta yi daidai ko ba daidai ba sai an je gaban Allah to ya za ka yi ka gani cewa sallar ka ta yi daidai ya za ka yi ka gani cewa ibada ka ta yi daidai shi ne ka ɗauko yadda manzo Allah ya koyar sai ka yi to shi kenan ta zama daidai gare ka to kaga wayannan sabon sun samu wannan falalar saboda ka sai manzo Allah koya musu sai suka ɗauki kai rantarwa manzo Allah sai suka yadda manzo Allah ya yi sai manzo Allah ke ce musu innama a ahadukum ya ishi dayan ku an yaba hu ala fakhrihi idan zai tafiya kai ɗauko hannun sai ɗora bisa cinyarsa mai sallimu ala akhihi sai sallama eh, sallama bangare hannun dan uwansa man ala yaminihi wanda ke bangare hannunsa na dama wa shimalihi ko kuma wanda ke bangare hannunsa na hagu wannan kawai shine sallama kuma ya ishe ka to kaga a takaice kenan a bangaren abin da ya shafi sallama mun samu sigogi ko kuma nau'in sallama guda hudu a cikin sallah nau'i na farko dai cikin wa'annan nau'uka na sallama wa'anda ka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bangare hannun dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bangare hannu hagu to kaga wannan shine nau'i na farko kenan dukkan sallamomin guda biyu ko ce kake masa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i na biyu shine ce assalamu alaikum wa rahmatullah bangare hannun dama sai ka dawo bangare hannu hagu ka ce assalamu alaikum ɗaya kenan to kaga idan ka hada wannan to ka samu guda biyu kenan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to kaga shine na nawa shine na biyu na uku shine ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bangare hannun dama sai ka sake dawowa assalamu alaikum wa rahmatullah bangare hannun hagu to kaga wannan shine na nawa shine na uku kenan nan bangare hannun dama kai assalamu alaikum wa rahmatullah hakka kai karshe kace wa barakatu amma nan bangare hannu hago sai kace assalamu alaikum wa rahmatullahi ka tsaya anan bangare hannu hagu to wannan shine nau'i na nawa shine nau'i na uku cikin nau'ukan sallama sai nau'i na hudu na karshe shine assalamu alaikum sallama daya wanda zaka dibe bangaren gabaskinka wato bangaren fuskarka inda ka fuskanta daidai alƙiblarka ka ce assalamu alaikum amma nan kuma sai ka ce kuma ka dan karkata ka dan bangare hannun hagu wato ka dibe ka ishara zuwa gabas inda ka fuskanta to ana son kuma ka dan sake dawowa kuma ka dan karkato bangare hannu hagu ka dan wayannan sune nau'ukan sallama guda nawa guda hudu wa'anda suka inganta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi kamar yadda muka gabatar cewa a wajen sallama ta daya malamai da dama suna ganin cewa sallama daya ta inganta amma a gida kamar yadda Aisha ta faɗa to sai suka nuna kenan nafila ce to amma dai magana mafi kyau wanda malamai suka fi jayarwa malaman sunna na duniya sun faɗi cewa wa'annan nau'ukan da muka ambata dukkaninsu kowane daga cikin su ya inganta kuma ya halatta saboda ka duk wanda yi, yayi idan kai sallama biyu bangaren dama da bangaren hagu yayi idan yi sallama daya yayi wajen sallama biyu din nan da yake shi ke da nau'uka daban-daban sallama guda biyu to kana iya ka jeranta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bangaren dama da bangaren hagu kana iya kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. bangaren hannun dama bangaren hagu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka tsaya nan ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah bangare hannun dama assalamu alaikum wa rahmatullah bangare hannun hagu ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka tsaya nan ka saki dawowa bangare hannun hagu ka ce assalamu alaikum sai ka tsaya wannan duka sun inganta kamar yadda bayani ya gabata fatar mu Allah subhanahu wataala samu dace kuma mu fahimta mu gani sallama tana da matukar muhimmanci kuri gaske kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna kamar yadda gabata tun farko wannan karatun hannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ke sa ka shiga cikin sallah shine kabbar harama a lokacin da kai kabbar harama kace Allahu akbar to daga wannan lokacin ka shiga sallama ke ka shiga sallah kenan dukkan wani abubuwan da aka haramta ma mai sallah yayi to an haramta ma su karka yi su a wannan lokacin dukkan wasu abubuwan da aka ce mai sallah yayi to wannan lokacin ka riga ka shiga sallah kenan to shi ita kuma sallama ita kuma ita ce ke walwali ma wannan haramar da kai shine da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai wannan sallamar to yanzu dukkan wani abun da an haramta ma can da saboda kana sallah to yanzu ka an halatta ma shi don ka riga ka fito sallah a hali yanzu kenan abun da zai sa ka fita sallah shine sallama kenan idan yanzu ka kare sallah gaba daya amma kuma sai ka tashi ka tafiyar ka baka ce assalamu alaikum ba har yanzu baka fita sallah ba baka bi da sallah ba saboda ka koma dai ya zama kana cikin sallah ko kuma ya zama sallar ta baci tunda ko ta baci yanzu sai dai kai wata to kaga kenan wannan shi ke nuna mana wajibcin sallama sallah wajibi ce malamai sun tafi da cewa lalle sallah wato sallama rukuni ce daga cikin rukunnan sallah duk mutumin da yi sallah bai sallame ba sallah sa bata inganta ba sannan akwai kuskure da ake a wajen sallama wasu zaka ji su za su yi sallama maimakon su ce assalamu alaikum da wannan alifun da lamun assalamu alaikum sai ka ji ya ce salamu alaikum ya sallame kenan salamu alaikum salamu alaikum wannan kuskure ko salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah wanda ya ce salamu alaikum wa rahmatullah cikin sallah bai sallame ba domin sallamar da ake yi wadda ba ta muta ba ba ta cikin sallah ba an yadda ka ce salamun alaikum da ni kira salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum kenan ko ka sa alifun da lamun mu'arifa kenan ka ce assalamu alaikum ko kuma ka ɗebe wannan mu'arifar ka ce salamun alaikum wato ka ɗebe mu'arifa ka yi tanwini ka ce salamun alaikum ko hakan ko hakan duk wanda ka yi malamai sun ce ya halatta duk wanda ka yi daga cikinsu malamai sun ce ya halatta a wajen sallama da ba salla ba amma a sallama ta salla ita kan baya halatta wannan dole sai ka yi ɗayan ne kawai za ka yi mai alifun da lamun assalamu alaikum babu salamun alaikum to ballin ta mamu ba ko salamun alaikum suke cewa zaka ji suke salamu alaikum salamu alaikum kaga babu mu'arifar babu kuma tanwini wato ya kore gaba ɗaya babu sallamar sau daga duk mutumin da ya zo wajen sallah ce salamu alaikum ya sallame ta tabi sa babu sallarsa domin bai sallama ba salamu alaikum ko salamu alaikum rahmatullah salamu alaikum rahmatullah ya tafiya sababu sallah dole sai ka tabbatar da cewa kai wannan sallamar kamar yadda ta zo a shari'ance shine alifun da lamun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko sala assalamu alaikum kawai in sallama ɗaya za ka yi ina fata an gani to wannan shine ke nuna mana muhimmancin sallama kenan a cikin sallah ko kuma ke nuna mana wajibcin yin sallama a cikin sallah da kuma hadarin rashin yin wannan sallamar kamar yadda aka koyar a cikin sallah sallama already dukkan mun riga mun san muhimmancin sallama domin ko da ba a cikin sallah ba a cikin sallah mun ce wajibi ne inda ba cikin sallah ba idan ka gama da dan uwanka kan masa sallama mun sa akwai lada kuri da gaske sannan mun san suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gama da dan uwanka ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisi ya tabbata duk mutumin da ya faɗi wannan da ya gama da dan uwansa yake masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za a ba shi lada 30 idan kuma yake assalamu alaikum za a ba shi lada guda 10 idan yake assalamu alaikum wa rahmatullah za a ba shi lada 20 kenan gurgurdun karawar da zaka karawar gurgurdun lada da za a baka amma kuma kar ya wuce wannan ka'idar da shari'a ta shata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kar ka kara kace to tunda an ce idan kace assalamu alaikum za a baka ladar goma idan kace assalamu alaikum warahmatullahi za a baka ladar ishirin idan kace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh za a baka ladar talatin to yanzu ni ku bari in kara bisa ga wannan sai du'a bani ka kace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaga ka kara to wannan ba ladar ba ba wannan ladar saboda babu wannan ta'alan da ake karawa abinda shari'a ta shata kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shine geji shine karshe idan abin da zaka karawa yanzu to bid'a zakai kuma bid'a ita kuma za ta lalata aikin ne gaba daya saboda dole zaka za mu tsaya anan ko ma dai ka ce assalamu alaikum a baka goman ka ka fita lamun lafiya ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaga sai baka 20 dinka ka fita lamun lafiya ko ko ka kai geji ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai baka lada 30 sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya karantar haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ku shiga aljanna ba sai da imani ba za ku shiga aljanna ba sai da imani ba za ku kuma yi imani ba sai kun so junanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ku so ba za ku yi imani ba sai kun so junanku yace ko kuna so in nuna muku wani aiki wanda wannan aikin idan kuka yi shi to za ku so junanku sai sabai suka ce yi eh, muna so sai annabi ya ce afshi salama bainakum to ku yada salama tsakanin ku yada salama tsakani zai sa soyayya wannan soyayya zai sa imani imani ko zai sa ka shiga aljanna to kaga sallama ba karaman muhimmanci ne gari ta ba to wannan shike nuna mana muhimmancin sallama a cikin sallah yana nuna wajibi ne in ba sallah ba kuma lokacin da zaka ga dan uwanka ya nuna maka mi ya nuna maka muhimmancin ta saboda zai kara maka son juna zai kara ma imani zai saka shiga aljanna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawa wanda ka sani sallama da ma wanda baka sani ba wanda ka sani kai masa sallama wanda ma baka sani ba kai masa sallama domin wanda ka sani ka sa musulmi ne wanda kuma baka sani ba ko zaka dauke shi kawai musulmi ne sai kai masa sallama to idan ta bayyana musulmi ne alhamdulillah idan kuma ta bayyana ba musulmi ne ba to kai dai ka riga ka masa sallama ka dauke shi musulmi ne saboda ka wannan sallama dai tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske to wannan shine sigogin sallama wa'anda mun kaji shi yasa ma malai ya kara ce muna wujubu salam wajabcin sallama do a nuna ma kenan wajibi ne tuna mun riga mun ji yadda ake yi to kaga yanzu sai nuna muna wajibi ne me yake cewa malai ya ce wujubu salami wajabci wannan sallama tunan mun ji yadda ake sallama me matsayin ta hukuncin ta wajibi ko sunna ko mustahabi malike cewa wajabcin sallama yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul annabi yana faɗa wa taliluha ya'ni as-salatu at-taslimu abunda zai walwale sallah abunda zai sa ya zanka kai karshen sallah ka kare to shine kace assalamu alaikum ka sallami da ka kai wannan gurin to ka kare sallah kenan to wannan kuma ya nuna mana ne ya nuna muna mun kai karshen sallah kenan tunda dukkan tun daga kabbara harrama mun zo muna karantawa har gashi yanzu mun kawo ina mun kawo ga sallama littafin Muhammad Nasiruddin Albani ya kare. amma yi wani abin da ake ce ma khatama sai yake ce ma alkhatama khatima wannan khatimar ga ta kamar haka yake kullu ma taqaddama mare ce duk abin da ya gabata tun daga kabbara harama har zuwa nan da muka sallame min sifatu salati sallallahu alaihi wasallam na sifa sallar manzo Allah yastabi fihi ar-rijal wan nisa maza da mata duk dai ne matsayi dai ne in ji an ce ga yadda ake sallah kake ce to wannan na ne ba naki ne ba a'a da mazan da matan duk haka ne domin annabi mu guda ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yadda annabi yayi sallah haka ni zan yi sallah haka ta za ta yi sallah haka kai za ka haka matarka haka mamarka haka yan uwanka haka duka yan uwan mata iya duka haka za su yi sallah yadda maza ke yi haka mata ke ba bambanci namiji da mace walam yarid fi sunna ma yaqtadi istisna'un nisa'i min ba'd zalika ba samu wani bangare ba inda aka toge aka ce maza su yi kaza banda mata ba a same shi ba bal a'a inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallama sallu karama ra'aytumuni usalli a'a umumin fadar manzo Allah da yake ku yi sallah kamar yadda kuka ga nayi sallah hunna ya shahi mata gaba daya saboda ka karku hidda kanku daga cikin maza ya ko mata a wajen sallah ku yi sallar ku kamar yadda manzo Allah ya koya kamar yadda manzo Allah ya koya muna haka ya koya muku yadda ya koya ma maza aka yi koya wa mata maza da mata mu tsaya mu koyi da manzo Allah a wajen sallah wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai kuma wannan ita ce magana ibrahim ibrahim an-nakhai ɗaya daga cikin manya manyan tabi'ai qala yake taf'alul mar'atu fi salati kama ar rajulu yake mace za ta yi sallah kamar yadda namiji ke tabi'i ne haka ya faɗa wanda wannan asabin sai yana cikin waton al-musannaf na abubakar ibn abi shayba rahimahullah kuma da sanadi sahihi akwai wani hadisin da ke cewa wato hadisi in zai mamil mar'ati fi sujudi cewa mace idan za ta yi sajada ta tonkole kanta ta yonkole ta gaggame jikinta kar ta bude jikinta ta yonkole guri guda a wajen sajada kun gane ko akwai wannan hadisin wa anna laysa fi zalika kar rajuli cewa ita ba kamar namiji ba namiji shi zai buɗa hannayensa yayi sajada lahiya lau to amma ita sai ta dan makuri ta ta mace ta mace jikinta idan za ta yi sallah sai dai wannan hadisin mala yace mursalullahu jata fi hadisi ne mursali yana da illa bai inganta ba saboda ba aiki da shi rawahu abu dauda fil marasil yana cikin marasil abi dauda an yazid ibnu abi habibin wa huwa mukhrajin fi da'ifa yana cikin ifa hadisai da ifai Allah ka kare mu to wannan ya nuna miki ya nuna kenan wannan hadisi bai inganta tunda ko bai inganta ba wannan hadisan da muka karanta yadda namiji ke sallah haka mace ke sallah ba a bambanta ba da annabi na da wata sallah ta daban wadda mata za su yi da sai ya karanta da su ya ce to ku mata ga yadda za ku yi ku ko maza ga yadda za ku yi to amma sai annabi ya barta guda yace sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah da yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ya shafi maza ya shafi mata duka da mazan da mata ake magana da su anan ba maza kadai ba har da matan malik ce wa amma ma rawahu al-imam ahmad amma da imam ahmad ya roto fi masaila ibnihi abdullahi anhu radiyallahu ta'ala anhum an ibn umar annahu kana ya'muru nisa'ahu yatarabbana fi salati fala yasihu isnaduhu lianna fihi abdullah ibn al-amri wa huwa da'if akwai wani hadisi har yanzu wanda ake karantawa wanda aka samo daga imam ahmad wanda ya roto zuwa ga dan sa wato zuwa ga zuwa ga abdullahi dan umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato abdullahi dan umar sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ba matansa umurne ya tarabbana fi salati su yi tarabbu'i a cikin sallah zaman tarabbu'i shine zaman ta matila kamar da bahaushe ke ce ma zaman ta matila yadda zaka hada gabuban ka guda hudu daya cinya biyu ah, kwabri wuri guda irin zaman ta matila irin zaman nan da ake yi na kasaita wannan shi ake cewa ta matila bahaushe da ya sa abin da ke zaman ta matila to wannan zaman wai an ce abdullahi dan umar yana ce ma matansa in za su yi ta su yi irin wannan zaman to kaga wannan zama ko ma kanmu ba sa irin wannan zama a hali yanzu to hadisin ma dai bai inganta ba fala sihu isnaduhu isnadu hadisin bai inganta ba lianna fi abdullahi ibn al-amri wa huwa da'if akwai wani bawa Allah da yake cewa abdullahi ibn al-amri da'ifi ne to yana cikin isnadu wannan hadisin ya sa hadisi ya zama da'ifi hadisi ba aiki da shi saboda babu wani hadisin da ya bambanta sallar namiji da sallar mace wannan kuma ba ma hadisi ne ba asa ne na abdullahi dan umar ko da ya tabbata hadisi ne abdullahi dan umar aka ce ya ce wa matansa su yaka to Abdullahi dan Umar yace mata zaka amma shi manzo Allah yace haka bai ce wato ballan ta ma bai inganta ba ko ga sabi babu sabin da ban manta sallar namiji da sallar mace duka guri ɗaya suka bashi kamar yadda manzo Allah ya bari warawal bukhari fi tarikh as-saghir bi sanadin sahih an ummi darda ga ma hadisi ingantacce imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafin sa at-tarikh as ya fitar da shi da isnadi mai kyau zuwa ga ummu darda ba tan nan mata kirki annabi yana ce mata annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatar rajuli wa gar faqiha wannan matar tana zama a cikin tafiya irin zaman da namiji ke yi kuma dama tana daga cikin sabai kuma manya-manyan sabon malaman sabai haka take zama yadda namiji ke zama haka take zama kuma sahabiya ce kuma tana daga cikin masana kwarai da gaske to kaga wannan ya nuna min ya nuna mata a zamanin manzo Allah irin wannan zaman suke tunda ba mu samu wata mata cikin sabai ba wanda ke zama wanda ya sha bamban da zaman maza wa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu mala to alhamdulillah bayan wannan tafiya mai tsawo tafiya mai nisa tun daga kabbara harama har sallama har zuwa wannan bayani na karshe na khatima to shine fa karshe abun da ya sauƙaƙa mu haɗa ma shi a cikin wannan littafi in ji Muhammad Nasiruddin Albani wanda ya shafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim warjo kuma ina fata warjo Allah ina fatar Allah subhanahu wataala an yaj'alahu khalisan liwajhihi karim ya sanya an yi don Allah ya zanya ci cikin waɗanda ayyuka ne da aka yi don Allah karɓaɓɓun ayyuka wa hadiyan ila sunnati nabiyyi har ra'ufir rahim kuma ya zama mai shiryarwa zuwa ga sunnar annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mai rahama mai jinkai wanda wannan shine fatar duka wani mai ibada ya zama aikin sa da yayi yayi daidai da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yayi don Allah dukkan aikin da bawa Allah zai a duniya wannan sune sharuɗa guda biyu yayi don Allah sannan kuma ya mi sannan kuma ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada haka Allah ya faɗa wanda ke son gamuwa da Allah lamun lafiya yi aiki na kure aiki na kure shine sunnan manzo Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa da ubangijinsa a wajen ibada kenan yayi don Allah to kaga wannan shine ikhlasi kenan to kaga wannan shi su ne sharuɗa ayyuka dukkan ayyuka gaba ɗaya to wannan shi ne Muhammad ne Albani yake roƙon Allah wannan aikin nasa da yayi na rubutu to ya zama haka ni ma abin da nake roƙon Allah kenan wannan karatun da muka karanta littafin nan tun farko har ƙarshe to ya zama bisa ga koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inda aka yi kuskure ya Allah ka nuna mana kuskure Allah ka sa babu kuskure Allah ka sa babu kuskure idan ma akwai kuskure to Allah ka nuna mana domin mu gyara sannan ko muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu yi don Allah kuma ya Allah ka karɓa wannan shine ƙarshe wannan littafin amma malin ya rufe shi da cewa wa subhanallahi wa bihamdi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid mali ya rufe wannan littafin nasa da wannan kafaratul majlis wanda manzo Allah ke cewa duk mutumin da ya zauna a majalisa ya faɗe shi to Allah zai yahe masa zunubin sa gaba daya in yayi wannan zunubi a wannan guri Allah zai yahe masa kila ka zauna a guri ka yi sabo Allah in zaka tashi kace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to Allah ya yahe wannan zunubin gaba daya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. mana ta tsarki ya tabbatar mai Allah ta da godiya zuwa gare ka muna gode maka ina shaidar ba wanda ake bautawa da cancanta an ba kai ba ya Allah ka gafarta mini wato ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka Allah ka gafarta mini kuma ka karbi tubata sai kuma ya kara da ruhewa da salati ga manzo Allah wanda mu bayani ga da wannan salatin ya kawo na na cewa Allah salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fatar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna wannan littafi yadda muka karance shi lafiya Allah ko muna mun sa wani kuma mun kare lafiya ku biyo mu da yarda Allah za ku bi mu da wani sabon littafi wanda ke karantar da mu sifar ibadodi daga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu dace ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ya taimake mu ya taimaki shugabanni mu da malaman mu da iyayen mu da dukkan wasu wanda ke taimakon addini Allah zahiran wa batinan muna roƙon ka ya Allah ka taimake mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu